Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله Bismillahirrahmanirrahim, masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na safiyar yau asabar muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a safiyar ta yau da suka hada da labaran duniya sai kuma shirin na duniyar mu a yau muryoyin masu saurare muleka iran da kuma afirka a yau sannan kuma bayan dai labaran duniya din muna dauke da shirin nan na muleka jaridunmu na yau inda muke leƙo muku wasu daga cikin jaridun da suka fito ana hirar mu ta afirka to waɗannan da su ne da allah abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan da kasance tare da mutun daga farkon su har zuwa ƙarshen su kuma da ku ji daɗin su inda halin yanzu za mu fara da labaran duniya wanda tahir amin zai karanto. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15,730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti 20 Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti 20 GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu gwamnatin kasar iran ta ce babu matsala mai tsaro a kan iyakar kasar da kasar afghanistan faransa za ta rage yawan sojojinta a arewacin kasar mali zuwa ƙarshen wannan shekarar kasar sudan ta kudu ta cika shekaru goma da kafuwa amma zaman lafiya tana tangal-tangal a kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa babu wata matsala ta tsaro a kan iyakar kasar da kasar afghanistan kamfanin dillacin labaran iran press ip ya nakalto sa'id khatibzade yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa duk tare da kwace mashigar kasar zuwa ƙasa ta afghanistan wanda ƙungiyar taliban ta yi amma babu abin da ya faru bayan kwacewar bayan fafata wanda sojojin taliban suka yi da masu tsaro na mashigar ta islam kala da kuma farida wanda ya kai ga wasu jami'an gwamnatin ƙasar ta afghanistan suka arce zuwa cikin ƙasar iran mayakan taliban ba su bi su zuwa cikin ƙasar ba a ƙarshe da ya zade ya kammala da cewa gwamnatin ƙasar iran za ta ɗauki matakan shari'a da suka dace da kuma mutunta makwabtanta a cikin lamarin da ya faru yan bindiga daɗi sun kashe akalla mutane 45 a wani hari da suka kai a wasu ƙauyuka a jihar zamfara na arewa maso yammacin taron najeriya kamfanin dillancin labaran reuters ya bayyana cewa maharan kimani 100 wanda suka shigo yankin sun shiga ne haye a kan babura inda suka fara harbi mai kan uwa da wabi a wasu ƙauyuka a jihar ta zamfara rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da aukuwar labarin ta kuma kara da cewa abin da ya auku ne a ranar alhamis amma ba su sami labarin ba sai a jiya juma'a labarin ya ƙara da cewa ƙauyukan da abin ya shafa dai sun hada da gidan adamu gidan mai daji bauchi bauchi wari kera da kuma gidan mai dawa wannan lamarin ya faru dai a daidai misalin karfe goma sha biyu na rana sannan an kashe akalla mutane 45 a hare-haren shugaban kasar faransa emmanuel macron ya bayyana cewa zai fara rage yawan sojojin kasar faransa a kasashen sahel musamman a arewacin kasar mali shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakalto shugaban yana faɗar haka a jiya bayan taron da ya yi da ɗaya daga cikin shugabannin yankin sahel wato shugaban kasar niger bazoum muhammad a birnin faris na kasar faransa a bayan ya kara da cewa sojojin da za a rage dai sun hada da waɗanda suke aikin tabbatar da tsaro a arewacin ƙasar mali wanda suka hada da sansanin sojojin faransa a timbuktu kidal da kuma tessalit sai dai shugaban ya ce za a rage sojoji 2,500 zuwa 3,000 daga cikin sojoji 5,100 da suke cikin kasar ta mali don ci gaba da taimakawa kasashen yankin da suke fafatawa da 'yan ta'adda daga ƙarshe dai shugaban macron ya ce ƙasar faransa za ta ci gaba da kasancewa kawa ga ƙasashen ƙungiyar g5 sahel wanda suka hada da niger mali burkina faso chadi da kuma mauritania. masu sauraron labaran suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugabannin kasar sudan ta kudu sun kara jaddada cewa ba za su sake mai da kasar cikin yakin basasa ba kamfanin dillacin labarun reuters ya bayyana cewa shugaban kasar sudan ta kudu salbakir da mataimakinsa rick macha duk sun tabbatar wa al'ummar kasar kan cewa ba za su sake mai da kasar cikin yakin basasa ba a daidai lokacin da kasar take cika shekaru goma da samun 'yancin kai daga kasar sudan a shekara ta 2011 a farkon shekara ta 2013 ne dai yakin basasa ya barke tsakanin shugabannin manya-manyan kabilun kasar wato shugaban ƙasar ɗan ƙabilar dinka wato Salva Kiir da kuma mataimakinsa Rick Macha ɗan ƙabilar Nuer. Yakin basasan dai ta lakume rayukan mutane akalla dubu ɗari biyar kafin su sake sasantawa su kafa a gwamnatin haɗin kai a shekarar da ta gabata. A halin yanzu dai shugaba Kiir ya wargaza majalisar dokokin ƙasar don sake kafa wata tare da wakilai kimanin ɗari biyar da hamsin wacce kuma za ta wakilci dukkanin yankuna da kuma kabilun kasar ta sudan ta kudu a bangaren wasanni kuma hussein talibi dan wasan ƙasar iran ya zama zakara a gasar daukar nauyi ta kasa da kasa wacce aka gudanar a kasar litaniya kamfanin dillacin labaran irna na kasar iran ya bayyana cewa hussein talibi ya wuce abokan wasansa na sauran kasashe a mataki na kilogiram 93 talibi ya daga karafuna masu nauyin kilogiram 165 a karon farko amma abokan wasansa sun kasa yin hakan sai kuma ya sake daga kilogiram 287.5 a zagaye na biyu wanda ya bashi damar karɓar lambar azurfa a wannan gasar duka-duka da ɗalibi ya daga karafuna masu nauyin kilogram 720 wanda ya mai da shi zakara a dukkan wasan masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To Tahir Amin kenan ya fasara kuma ya karanto mana labaran duniya daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. to yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba shirin mu leƙa jaridunmu ne wanda zan gabatar muku da shi Mulega jaridunmu na yau. To masu saurari barkanmu da war haka da kuma sake saduwa cikin wannan shiri na muleka jaridunmu na yau inda muke karanto muku wasu daga cikin kanun labaran wasu daga cikin jaridun da suka fito a nahiyar mu ta Afirka. Don haka bari mu fara daga Najeriya inda jaridu daban-daban na ƙasa suka fito amma saboda lokacin da muke da shi na mu ya ɗauko muku wasu kaɗan ne daga cikin wasu daga cikin jaridun da kuma kanun labaran da suke ɗauke da su bari mu fara da jaridar nan ta vanguard wacce take fitowa kowace rana a najeriya din jaridar ta vanguard a shafinta na farko inda take kawo manya-manyan labarukan ta kawo labarin cewa shugaban hukumar nan ta fada ta da da tattalin arziki na najeriya wato rashawa da cin hanci efcc abdulrashid bawa ya bayyana cewa tabbas najeriya din za ta fita daga cikin irin yanayin da take ciki na batun rashawa da cin hanci da irin matsalar take fuskanta to jarida ta bayyana cewa abdulrashid bawa din ya bayyana haka ne a wani taro da aka gudanar a wato garin ofa inda gabatar da jawabi a wannan gurin yake bayyana cewa bisa la'akari da irin ayyukan da hukumar yanzu take yanzu akwai fatan cewa najeriya za ta fita daga cikin irin matsalolin da take ciki ciki kuwa waɗanda kuma mafi girman lamari ɗin shine cewa batun rashawa da cin hanci to har ila kuma jaridan ta banga tana dauke da nuna labarin cewa wasu mutane biyu da ake same su kuma ake zargi sannan kuma aka same su da laifin satan yara da kuma yin garkuwa da mutane a kano ta ɗaure wasu mutane biyu a gidan yari har na tsawon rai da rai jarida ta ce waɗannan mutane kuwa da aka same su da hannu ɗin wurin satan wani yaro a kano ɗin babbar kotun ta jihar kano ne ta yanki musu wannan hukunci mutanen ko su ne inji jaridar umar salisu da kuma abba tijani jarida ta ce su dai waɗannan mutane ɗin an same su ne da laifin wanda kotun ta same su da ƙoƙari na wato haɗin baki da kuma sace wani yaro ɗan shekara uku mai suna a tahiru a ƙofar waika a kanon dabo ɗin. da haka da bayan ta same su da laifi ta yanke musu hukuncin zaman gidan yari na har abada wato har ƙarshen rayuwarsu kenan a matsayin ya zama to darasi ga masu kokarin ci gaba da irin waɗannan wani ɗabi'a ta sata mutane watakila waɗansu a wasu lokuta mafi yawan lokuta ma dai garkuwa da su don neman kuɗin fansa da dai sauransu wanda a halin yanzu ya zama to kamar ruwan dare a najeriya ɗin musamman a arewacin najeriya to allah ya kyauta daga jaridar ta vanguard bari mu leƙa jaridar leadership wacce ita ma take fitowa da kullum a najeriya inda ita kuma ta tabo abin shafi jihar borno da kuma batun fada da boko kungiyar ta boko haram inda rundunar sojan najeriya ta sanar da cewa babu wani soja guda da ya rasa ransa a wani hatsari da sojoji din suka yi a kwanakin baya sakamakon lokacin da suke kokarin fada da wato yan kungiyar ta boko haram jarida ta ce daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan najeriya din brigida janar onyema nwachukwu ne ya bayyana haka din inda yake cewa babu wani soja daga cikin sojin da ya rasa ransa sai dai kawai an san waɗansu daga cikin sojoji su tara sun samu raunuka kuma suna nan suna ci gaba da wato samun kula na likitanci a wasu daga cikin asibitoci na nan na sojoji din kakakin sojojin ya bayyana ci hakan ne lokacin da yake isar da sakon ta'aziyya da kuma juyayi da alhini na wato babban kwamandan dakaru ko kuma babban hafsan hafsan sojin na sojin ƙasa najeriya da lausanar janar faruk ya haya. lamarin da ya faru ne a sakamakon lokacin da 'yan boko haram suka kai hari wani yanki a nan jihar borno don sojojin suke kokarin kai musu hari a lokacin da neman su daga gurin suka yi hatsari to allah da ya kyauta to da kuma jaridar ta vanga ta dauke da wani labari shi ma da mai bakanta rai ne gaskiya inda take cewa kimanin mutane akalla biyu sun mutu a jihohin bauchi ibonyi da kuma plateau sakamakon cutar nan ta kwalara da ta bayyana a waɗannan jihohi a jaridar ta bayyana cewa bayan wato bayan waɗannan mutane 42 da suka mutu har ila kuma akwai wasu da dama waɗanda suke ci gaba da samun kulawa na likitanci ta bayyana cewa kamar a jihar filato an samu yanayi na ballon wannan cuta din kimanin 953 inda mutane 14 suka rasa rayukansu sannan aka sallami 910 daga asibiti sannan kuma 20 mutane 25 har yanzu suna nan suna ci gaba da shan magani ta ce a jihar bauchi kuma wanda aka sami ballon kwalara din a ƙananan hukumomi 16 daga cikin ƙananan hukumomi 20 na jiha din ta yi sanadiyar wato mutuwar akalla mutane 25 to Allah da ya kyauta to daga Najeriya din bari mu nufi kasar Ghana inda jaridar nan ta graphics ta Ghana take dauke da labarin cewa tsohon shugaban kasar John Dramani Muhammad ya yi watsi da shirin gwamnati na biyan albashi wata-wata ga tsofin matan tsofin shugabannin ƙasa da mataimakansu na can kasar Ghana din yana mai bayyana haka din a matsayin wani al'amari da bai dace ba kana kuma abin bakin ciki wato abin da ke faruwa shine cewa majalisar kasar ta san ta kafa ta amince da wani doka wata doka wanda za ta ba da dama na biyan su matan tsofin shugabannin kasashen ghana da mataimakansu waɗanda suka yi mulki a baya a ci gaba da biyan su waɗansu kudade na matsayin albashi to bisa haka ne sa ya shi tsohon shugaban kasa din ya nuna rashin amincewarsa da haka to wani ko bayo yana daga cikin lamuran suka jan hankula a nan kasar Ghana don kuwa jaridar Guardian Times Ghanaian Times ita ko ita ma ta dauko cewa waɗansu daga cikin 'yan majalisun kasar ta Ghana su kuma har ma sun kai abin gaba don ko sun dauki lamarin zuwa kotu ne akan cewa ba sai da wannan batun ba na kotu ta shigo cikin lamari din don a magance wannan matsala wanda suke ganin shi bai dace ba kana kuma abin bakin ciki kamar yadda shi shugaban ya bayyana to ala kulli hal wannan dai daga cikin abubuwan da suke faruwa a nan gasar Ghana to da muka sake koma kuma jaridar ta graphics ita kuma bangaren ta take kawo labaran kasashen waje ta kawo batun cewa wato batun kisan gilan da aka wa shugaban kasar haiti a kwanakin baya inda take cewa an gano akwai hannun 'yan kasashen waje kusan 28 ciki ku da waɗansu tsofin sojoji na ƙasar colombia waɗanda su ne suna da hannu cikin kisan gillan da aka yi shugaban ƙasar ta haiti benin moise a gidansa inda wato waɗanda suka shiga cikin gidansa suka bindige shi da shi matar da cewa matar tana nan cikin ƙoshi tana nan har yanzu da ranta to wannan kenan ita wannan jaridan ta kawo labari to idan muka sake kuma kuma ita jaridar Ghanaian Times din kuma ita kuma tana bayanin cewa ne 'yan sanda a kasar Ghana sun samu nasarar wato hallaka wasu guggan manya-manyan wato 'yan fashi da makami a ƙasa wanda suka adabi jihohi daban-daban na ƙasa ɗin sun an samu nasarar bindige su da kuma kwace wasu wasu adadi mai yawa na makamai yan sanda sun bayyana cewa su dai waɗannan yan fashi ɗin sun adabi yankin gabashi ne na ƙasar ta ghana inda wato wani samame da su 'yan sanda sai kai suka samu suka samu damar hallaka su da kuma kwato wasu makamai suka hada da irin su makaman nan na AK-47 da kuma waɗansu bindigogi masu sarrafa kansu kala-kala dai waɗanda aka bayyana biyu da kari kuma kan dai waɗansu irin kayayyaki da musamman kayayyakin sojoji waɗanda aka same su tattare da su to wannan dai wani kaman ci gaba ne da kasar Ghana ta samu a wannan bangare to ma saurari lokacin ka kadiya mana daga duka alamu ya kawo jiki da ka rami bankwana da ku a nan sai kuma da idan Allah safiyar gobe da zamu sake duk muku wasu daga cikin jaridu kafin nan na ce ku zama lafiya thank you to masu saurare labaran duniya da kuma wannan na shiri na mulaka jaridunmu na yau kenan to yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin na duniyarmu a yau duniyarmu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankali a wannan duniyar daga nan Radio Hausa VOH. Shirin a yau zai mai da hankali ne kan taron shiga tsakani da Iran ta gudanar a ranar Laraba da ta gabata tsakanin wakilan gwamnatin Kabul da kuma na kungiyar Taliban da zumar samar da zaman lafiya a kasar ta Afghanistan. wacce ake ganin za ta iya fadawa cikin rudani bayan ficewar sojojin amurka da ake sa ran yi kafin 11 ga watan satumban shekarar nan hassan barka nake muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu tomarila tun dai bayan da amurka ta sanar da shirinta na kwashe dakarunta daga afghanistan kasashen duniya da dama ke nuna damuwa game da makomar kasar ta afghanistan nan gaba a daidai lokacin da kungiyar taliban ke kara danawa cikin wasu yankunan kasar ta afghanistan akan haka ne iran ta shirya wani taron shiga tsakanin gwamnatin ta afghanistan da kuma kungiyar taliban da yadda kada wurar dakarun na amurka da kuma kungiyar tsaro ta nato ya sa kasar ta fada cikin wani rikici iran a matsayinta na ƙasa makwabciyar afghanistan ita ma tana daga cikin kasashen da ke da matukar damuwa kan halin da afghanistan ɗin ke ciki kan hakan ne ta kira wani taron shiga tsakanin bangarorin da ke rikici a kasar ta afghanistan a daidai lokacin da irin tattaunawar da amurka ke shiga tsakani a kasar qatar ta shiga halin rashin tabbas yau kusan shekara biyu da iran wacce mafi rinjayen al'ummar ta 'yan shi'a ne ta kulla alaka da kungiyar taliban wanda 'yan sunni ne iran wace ke da 'yan afghanistan sama da miliyan biyu da ke zuwa ci rani a ƙasarta na da damuwa akan yadda halin da afghanistan ɗin ta shiga ya sanya ƙaruwar 'yan gudun hijira a cikin ƙasarta hakanan kuma iran na da damuwa a game da makomar farisawa galibi 'yan shi'a da ke rayuwa a arewacin afghanistan jamhuriyar musulunci ta iran wacce ta jima tana kalubalantar kasancewar sojin amurka a kasar ta afghanistan ta ce tana fatan samuwar gwamnati wacce ta kunshi dukkan bangarori na kasar ta afghanistan ciki har da 'yan kungiyar ta taliban ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawar zarif ya bayyana cewa wucewar sojojin amurka a afghanistan ba zai hana 'yan kasar ta afghanistan ba samarwa da kansu makoma mai kyau da kuma shirya samar da zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya. Mr. Zarif ya bayyana hakan ne yayin da ya gana da wakilan gwamnatin Kabul da na ƙungiyar Taliban a birnin Tehran. Dama kafin buɗe taron da ya haɗa ɓangarorin biyu a ranar Laraba, ministan harkokin wajen ƙasar ta Iran ya yi kira ga jagororin 'yan siyasa na ƙasar ta Afghanistan da cewa lokaci ne su ɗauki matakai masu ƙarfi domin makomar ƙasarsu. su. wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan taliban ke ci gaba da kwace yankuna a kasar ta afghanistan a daidai lokacin da sojojin amurka ke ficewa daga kasar kafin hakan dai rahotanni sun ce ɗaruruwan sojojin afghanistan ne suka tsere zuwa tajikistan lamarin kuma ya sanya 'yan afghanistan da dama tserewa daga gidajensu al'ummar yankin kandahar na daga cikin waɗanda suka fara tserewa domin tsira da rayukansu yayin da mayakan na taliban ke samun nasarori a yakin da suke yi da dakarun gwamnatin kasar bayanai sun ce taliban na ci gaba da matsakaimi wajen kai hare-hare da nufin kwace yankuna masu mahimmanci daga ikon gwamnatin afghanistan tsanantar hare-haren dai na zuwa ne tun bayan da dakarun amurka suka so mafi cewa daga kasar mai fama da rashin kwanciyar hankali yankin Panjwai na daga cikin yankunan da mayakan taliban ɗin suka kwace iko a kudancin ƙasar kwanaki biyu kacal bayan da dakarun sojojin amurka da na nato suka karkare ficewa garin panjwai da 'yan taliban ɗin suka kwace dai nan ne mahaifar shugaban mayakan na taliban haibatullah ahundaza kandahar dai shine waje na farko da mayakan taliban suka fara kaddamar da hare su tun bayan samar da ƙungiyar. a wannan hali dai da ake ciki gwamnatin afghanistan ta sha alwashin karbe iko da yankunan da mayakan kungiyar taliban din suke rike da yanzu haka dai gwamnatin afghanistan ta tura ɗaruruwan sojojinta a yankin arewacin ƙasar sai dai lamarin na zuwa ne bayan da rahotanni suka bayyana cewa akalla sojin afghanistan dubu guda sun tsere kuma tuni suka tsallaka zuwa cikin tajikistan domin samun mafaka tun bayan ƙaddamar da shirin fara janye sojojin amurka da nato ƙungiyar taliban ta zazzafa kai hare-hare da take kaiwa a cikin ƙasar tare da ƙwace iko da wasu yankuna ciki har da kan da har ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar amurka ta sanar cewa dakarunta za su kammala ficewa daga ƙasar cikin watan Agusta mai zuwa ƙarƙashin yarjejeniyar da ta kulla da ƙungiyarta ta taliban sai dai wasu na daga ayar tambaya kan yiwuwar afghanistan da gaza wajen fatattakar mayakar na taliban waɗanda bayanai ke cewa suna ƙara ƙarfi bayan tsananta hare-hare a sassan ƙasar hukumomi a tajikistan na sun ce sojojin afghanistan sama da dubu guda ne suka tsere zuwa kasar bayan sun yi artabu da mayakan taliban sanarwar da masu tsaron iyakar tajikistan suka fitar ta tabbatar da cewa sojojin da ke aiki a kan iyakar kasar da sarraba tajikistan din da afghanistan sun bar wurin ne domin tsira da ransu a 'yan makonnin da suka gabata rikici ya kara sananta a afghanistan kuma kungiyar taliban tana samun gagarumar nasara musamman a arewacin kasar wannan na zuwa ne yayin da kasashen amurka burtaniya da sauran kasashen ƙawance suka shanye dakarunsu bayan shekaru ashirin na yaƙi a afghanistan mafi yawan ragowar sojojin kasashen waje a afghanistan sun fice daga kasar gabanin wa'adin watan satumba kuma bayanai yana cewa akwai damuwar cewa sojojin afghanistan waɗanda ya kamata su karɓe ikon tsaro a ƙasar za su fuskanci tarin ƙalubale a ƙarƙashin wata yarjejeniya da aka kulla da taliban amurka da ƙawayenta na ƙungiyar tsaro ta nato sun amince da janye dakarunsu sakamakon amincewar da mayakan suka yi na kin baiwa kowace irin ƙungiya ta masu da'awar jihadi aiki a yankunan da suke iko da su amma taliban ta nuna rashin amincewarta na dakatar da yaƙi da sojojin afghanistan kuma yanzu haka rahotanni na cewa mayakan sun karɓe ikon kusan kashi ɗaya cikin uku na ƙasar kawo yanzu dai gwamnatin amurka ta sanar da cewa ta kwashe kashi 90 cikin ɗari na dakarunta daga ƙasar ta afghanistan a cikin shirin da take na kwashe su gaba ɗaya kafin ranar 11 ga watan satumba mai zuwa fargabar a koma 'yar gidan shi a afghanistan shine abin da kusan masana ke cewa zai iya faruwa hukumomin tsaro a afghanistan na cewa za su iya shawo kan lamarin ta hanyar murkushe kungiyar taliban sai dai abin da ke faruwa a kasar kwata-kwata ya yi hannun riga da ikirarin da hukumomin tsaron kasar ke yi wanda tuni masana ke cewa mai yiwuwa nan gaba kaɗan hasashen da aka jima ana yi na cewa ƙungiyar taliban ta sake dawowa kan madafin iko a kasar ta afghanistan ya tabbata masu saurari iya abin da ya tsawuka kenan a shirin duniyar mu a wannan rana sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. to madala bayan shirin duniyar mu a yau yanzu kuma ga Hassan Barkanin da sa wato kudin kenan dai masu saurare inda zai gabatar muku da shirin na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yasa da zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum warahmatullah sashen Hausa na murya jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Abubuwa Yaman Jama'a Balwa daga karamar koma Bola ja Adama tare Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama wajen ida gaisuwa da fata alheri zuwa ga Alhaji Abubakar Sadiq Moyoyo ma'aikaci a Tisbe Jalingo sai Aliyu Mami Usmanu ma'aikaci a Tisbe Jalingo. Sadatu Usman Ubangari ma'aikaci a sashen Fulanci na muryar Najeriya Abuja sai kuma shugaban sashen a Fulatanci na muryar Najeriya Abuja. a usman umar tungo ba zan manta da mala yusuf alaman da muke tare da shi a nan mabalwa sai kuma abdulhamid kaka mai turare da kuma malam bello mai wankin hula duka a nan mabalwa ina gaishe da dukkanin ƙungiyoyin zaɓi sonka da suka hada da ƙungiyar muryar jama'a ƙungiyar radio writers a listeners club da duka ma'aikatan sashen hausa na voh na jamhuriyar musulunci ta iran a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu voe hausa ina muku fatan alkhairi mai magana mati dan kore da magaran mazaunin libya ina so ka sakon gaisuwa ta zuwa ga aminu ofisa da magaran ali salisu zandar wanda ake kira alisto zandar ina gaida kowa da kowa ma'aikatan da kowa boa no Goa. Assalamu alaikum radio VOH Hausa Tehran kuna tare da Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin namu zanu ba da eh, sakonni na kamar na gaishe gaishe kamar haka da farko dai ina gaida Hassan Barka mai gabatar da wannan shiri da shi da eh, ma'aikatan radio VOH da fatan kuna cikin koshin lafiya. Ina gaida Isu Madatte, ina gaida na agwa mai faci, ina gaida Electoro eh, mai isans wanda yake a nan shi ma da magaram duka. Ina gaida abokina Hussein Star ba zan manta da abdu kibiya anan shi ma duka eh, da magaram ina gaida eh, shugaba mai kanti da shahi girkin daura yayan namu ina gaida eh, abban jummai wanda yake in jama'ina da fatan duk suna cikin koshin lafiya ina gaida mamman biniya buniya yakuba a washe wanda yake tarayyar Najeriya. Ku rediyo VOH Tehran ne magana Iliyasu Yakuba gawa ita su har Bauchi game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki zan fara da kai kanka Hassan Barka mai gabatar mana da shiri a wannan gida akwai Kadora Diga ga dan Fulanin Wardi akwai Isa Jikan mai saje Toro akwai Iliyasu M Iliyasu Gulawa akwai Ayuba Sarkin Hakuri Lafiya akwai Ibrahim da Dake akwai Yusuf na. niger state akwai ibrahim iro akwai ibrahim dan fulani yayari mai arsenal akwai murtala da basu kaga dama akwai musa usman blarafa akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai isuhu madatai da magaram akwai sinusi madatai da magaram akwai letoro da ke da magaram da sauran dukkanin masu sauraron wannan gida baki da ina gaishe ku da fatar kowa da kowa yana cikin koshin lafiya assalamu alaikum bos da yaran murya musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama da langan yan uwa da manan arziki da farko dai ina gaida isu su sanusi madattai da magaran ba zaman ta da usaini sitar ga hankuliya da magaran akwai ilyas eh, isa gadau akwai ilyas president na nan akadas akwai alkasim akadas akwai alhaji sanusi wanda yake akadas ba zaman ta da zane da alfeke wanda yake da magaran akwai musa isa mai shayi a nan a nan da magaran akwai mamman saudi gard ne na a nan da magaran ramfuwan hawa juju ina muku fatan alkhairi duka wanda ji wannan gaishe gaishe na ina wa kowa fatan alkhairi ina gaida kowa da kowa suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare da nigeria da fata za ku ta lafiya. salamu alaikum biyu wata hausa murya radio musulunci na iran eh kuna tare na kula toro jamhuriyar nijar da magaran eh, na shigo cikin gida in yi gaishe gaishe eh, kamar akwai soja bakin fitar mun Eh, agwa bakin mafitar jamhuriyar niger da magaran akwai alkasum wanda yake jamhuriyar nijar a agadas akwai tahir am tahir jambulo kano najeriya akwai musa hadarin asuba kashe mai sauko akwai isu madatai sunushi garin madatai umar ta kuka da mari dukansu a jamhuriyar niger da magaran akwai arama a natsatsafa da magaran eh, akwai dozoman takasimu to shugabara mai aski dukansu a jamhuriyar niger da magaran akwai asiyan garin kado jamhuriyar niger da magaran eh, da kowa da kowa yan cikin gidan nan na gaya kowa da kowa a halin yanzu da kai kanka asan barka masu gabatar da wannan shirin eh, kuna tare na ku da doro jamhuriyar nijar assalamu alaikum radio iran da far tare da mai sauraron ku yau da kullum ilyas eh, daga agadis jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama isar da sakon gaisuwa ga yan uwa da farko ina gaida jagora wannan shiri hassan barka ina gaida eh, bukari roga roga da yake cikin wannan gida ina gaida shi muhammadu zakin love ilyasu mai burodi da shayi garkin birnin daura mamman a washe iso matsattai ina gaida isa musa muji soja mai ta sahu eh, ba zan manta da eh, abdurrahman wanda aka fi sani da abdul kibiya na kara jinjina mashi ba zan manta da malamin nawa ba malam hassan mudir na zafatul islam agadas da mahaifan nawa baki daya ina gaida su radio iran da dukkan masu sauraron ku a faɗin duniya daga mai sauraron ku na yau da kullum ilyas daga agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio voh iran radio mai albarka kenan kuta tare da mai sauran ku da kullum wato Benzema da kenan a garci jamhuriyar Niger kenan muna godiya da gadamar aka ba musamman samu yan uwa da amana arziki a cikin wannan shirin gidan radio Allah kar dokaka ku wallahi muna muku fata alheri da da farko zan gaida amanan nawa da kenan a garin Bukari Roga Roga mai gida Alhaji iso Dala mai nama ina gaida Ilis mai shago ina gaida Amsu Eko da president cikin tamu Lela ina gaida ta ina gaida Umar Sani dan jarida ne da kenan tashar Sara FM da kenan a garin sai na sabuwar labaru muna godiya ina gaida shi ma Kadur daga ga dan fulanin warje ina gaida shi ina gaida gaida Ilya mai biro da shayi ga kin daura ina gaida shi mai soja a zira Allah kai mashi ina gaida Isu mu dattiya jamhuriyar Nijar ina gaida Mamman ya kuba a washe da ke tanta hawa a zira Allah kai mashi shi ma eh, dukkan mai saurari wannan radio insha Allah mai ban zai ne da kina a garin jamhuriyar Nijar. To da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya. To madala bayan shirin muryoyin masu saurare yanzu kuma sai mu na gaba mu leƙa Iran a yi saurare lafiya. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku bayanai da kuma tarihin muhimman wurare masu da ɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wari sun ci da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari wannan. To madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu zai kai ku ne zuwa tsibirin kish ɗaya daga cikin tsibirai guda 21 na ƙasar iran kuma da ke tekun fasha babu wata ƙorama da take gudana da dindindin a wajen kuma ruwan na tsibirin ana samar da shi ne daga ruwa mai daɗi na ƙarƙashin ƙasa yanayin ruwa da iska da ke tsibirin kish yana da zafi da danshi yanayin zafin yana kaiwa har zuwa daraja 26 a ma'auni na zafi ana yin ruwan sama kaɗan-kaɗan ne a wurin amma a lokacin zafi ne kawai ake yin ruwan ma shi ma yayyafi kaɗan-kaɗan yin tafiya zuwa tsibirin kish ɗaya daga cikin wuraren yawon shakatawa ne na bakin teku da ke nan ƙasar iran yana mai gurbin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje kuma da kuɗi 'yan kaɗan idan kana so kana iya sauka a otel ɗin bakin teku otel na farko da ke cikin ruwa a gabas tsakiya ɗakunan da ke cikin otel ɗin an yi simintin su ne da gilasai kuma ana iya zuwa wannan tsibirin ta jirgin sama ko ta mota kuma za ka iya zuwa cikin tawaga ko kuma ka je kai kaɗai. To yanzu kuma bari mu kawo muku takaitaccen tarihin tsibirin na Kish. A fili yake cewa tsibirin Kish ya kasance cikin Iran tun a zamanin dolar Hakamanashiyan. A lokacin da sarakunan Umayyawa suke yakin fara daular su ya kuma ƙarƙashin su. Sai dai a lokacin daular Ali ya sake dawowa ƙarƙashin ikon ƙasar Iran. wannan ya sa aka yanke shawarar mayar da shi a matsayin babbar cibiyar kasuwanci a yankin farisa a zamanin daular salojikawa amma sai dai bayan da kasar portugal ta shigo wannan yanki ya ci gaba kan cewa karkashin mulkin mallakarta, har zuwa zamanin mulkin sarki abbas imam kali khan ya kwace dukkan tsibiran da ke tekun fasha har da ma bahrain wanda tun daga wannan lokacin zuwa yanzu tsibirin kish yake a matsayin ɗaya daga cikin tsibiran iran da ke tekun farisa a zamanin daular sarki muhammad falabi ya mayar da tsibirin kish cibiyar kamun kifi da kasuwancin lu'ulu'u wanda ta hanyar shigowa da su daga kasar japan aka bunƙasa kasuwancin lu'ulu'u a wannan tsibirin a wannan lokacin ne da masu bawa sarki muhammad rida falabi shawara iraniyawa da amurkawa daga cikinsu suka ga irin yanayi mai kyau na ɗabi'a da tsibirin yake da shi don haka suka ba da shawara a mayar da gabar tekun kish da ruwan kiristal su zama a matsayin tsibiri guda kuma su kasance ɗaya daga cikin cibiyar yawon shakatawa na ƙasa da ƙasa kuma gwamnati ta fara zuba hannun jari a wajen inda ta fara gina muhimman wurare a wajen kamar otel filin saukar jiragen sama cibiyar bukin baje koli na ƙasa da ƙasa da kuma masaukin iyalan gidan sarki. a shekara ta 1961 aka bayyana tsibirin kish a matsayin yanki mai yanci na tattalin arziki a kasar iran wanda yanzu haka bunƙasar tattalin arzikin yankin ya ɗori ne akan masu zuwa yawon shakatawa da kuma kasuwanci na ƙasa da ƙasa lokacin da ya fi dacewa kuma ya fi arha na zuwa ziyara kish shine lokacin da yanayi yake da kyau wato lokacin zafi domin a lokacin zafi yanayin iska ba sanyi kuma babu labarin danshi a lokacin za ka iya samun yanayin iska da ruwa madaidaici kuma ka shakata da yin iyo a cikin ruwa da yin amfani da sauran abubuwan more rayuwa da aka tara da a wurin domin yawon shakatawa ababen tarihi masu ɗaukar hankali a tsibirin na kish na da yawa duk da yake cewa ba a san tsibirin kish a matsayin ɗaya daga cikin tsibirai masu tarihi ba amma mafi yawanci suna tafiya zuwa wurin ne domin yawon shakatawa sai dai kada a kawar da kai wajen kai ziyara zuwa wuraren tarihi da ke wannan tsibiri na kish birnin harire da ke arewacin tsibirin kish yana daga cikin wuraren da aka yi rijistar sunayensu daga cikin abin tarihi na ƙasa kuma tarihin wannan gari yana komawa ne daga karni na biyar zuwa goma bayan hijira kamariya wato daga karni na hudu zuwa na goma kenan ya kasance yana jan bantensa akwai gidajen a ayan da wajen wanka na masallaci da dai sauransu daga cikin su akwai bishiyar arzu idan aka yi ɗan tafiya kaɗan a garin harire akwai wata bishiya wadda rassanta suna da kyau sosai yadda shekarunta na komawa ne zuwa shekaru ɗari biyar zuwa ɗari shida da suka gabata kuma ita ce bishiya mafi daɗewa a tsibirin na kish sai kuma garin karis na ƙarƙashin ƙasa an gina shi ne a wuri mai zurfin mita goma sha shida kuma akwai duwatsu da dama da suke kewaye da shi ko kuma da kuma ganuwa wanda tsawonta yana koma zuwa ga shekaru masu yawa akwai wata maɓuɓɓugar ruwa da shekarunta ke komawa zuwa shekaru dubi ɗari biyar da suka gabata shi ne tushen ruwan garin inda al'umma suke samun ruwa da suke amfani da shi daga wannan maɓuɓɓuga wannan birnin shi ne wanda rufinsa aka lullube shi da marjan da wasu aban kawa kuma wannan birnin yana daga cikin waɗanda aka yi musu rijista a hukumar kula da ababen tarihi na ƙasa da ƙasa wato unesco sai dai domin su karbi kuɗin inshora na jirgin suka banka masa wuta to ma saurare shi mun bayani amma lokacin da aka ɗiro shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma madugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. tuma da labayan shirin muleka iran yanzu kuma sai shirinmu na karshe a safiyar ta yau shirin na afirka a yau a yi saurare lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton da wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a Somalia ya gabatar ne ga kwamitin tsaron majalisar kan irin barazanar da ƙungiyar ta'addanci ta alshe shabab take yi ga al'ummar kasar ta somaliya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wani rahoto da aka gabatarwa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yana nuni da cewa fiye da kashi ɗaya cikin uku na al'ummar ƙasar somaliya suna cikin mummunan halin rayuwa tare da buƙatar agajin jin kai kuma ƙungiyar ta'addanci ta Alshabab tana ci gaba da kasancewa babbar barazana ga zaman lafiyar ƙasar wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar somaliya ya sanar da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa ƙungiyar ta'addanci ta Alshabab tana ci gaba da kasancewa babbar barazana mai hatsari ga kasar somaliya kuma hakan yana gwada karfi da ikonta na yiwuwar iya kaddamar da hare-haren wuce gona da iri a wurare daban-daban a cikin kasar a jawabin da ya gabatar ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta hanyar hoton bidiyo wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban ofishin tawagar masu taimako na majalisar ɗinkin duniya a kasar somaliya james wan ya bayyana cewa ƙungiyar alshabab ta nuna himma da juriya a watannin da suka gabata sakamakon haka matakan soji da jami'an tsaron somaliya da na rundunar wanzar da zaman lafiya da tsaro na kungiyar tarayyar afirka suka matsa kaimi wajen ci gaba da matsin lamba kan kungiyar domin dakile hare-haren ta'addancinta kamar yadda james swan ya yi gargadi kan bullar mummunan halin buƙatar agajin jin kai a ƙasar yayin da mutane kimanin miliyan biyar da digo tara ko fiye da kashi ɗaya cikin uku na al'ummar ƙasar suke buƙatar buƙatar agajin jin kan ɗan adam a wannan shekara har ila yau james swan ya bayyana cewa akwai barazanar ɓullar canjin yanayi a somaliya yana mai cewa a daidai lokacin da kashi tamanin cikin ɗari na ƙasar ke fama da matsalar fari a gefe guda kuma saukar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ta janyo ɓullar ambaliyar ruwa a wasu yankuna da suke kusa da koguna lamarin da ya janyo ƙarin yawan 'yan gudun hijira da suka ƙauracewa muhallinsu da kuma ƙarin ɓullar matsalar ƙarancin abinci james wan ya kara da cewa Abun bakin ciki kashi sha tara cikin ɗari ne kacal aka samu damar gabatar musu da tallafin jin kan dan adam a wannan shekara ta 2021 da muke ciki sakamakon haka swan ya jaddada bukatar ganin kasashen da suke mambobi a majalisar ɗinkin duniya su ƙara matsakaimi domin taimakawa al'ummar ƙasar da nufin ceto su daga mawuyacin halin da suke ciki a bangaren ci gaban da aka samu a ƙasar ta somalia james swan ya ya bayyana wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa ƙasar somaliya ta karbi magungunan rigakafin cutar corona karo na farko tun a watan maris kuma tuni aka gudanar da allurar rigakafin ga mutane da yawan su ya kai kashi 42 cikin 100 na al'ummar ƙasar suwan ya ƙara da bayyana cewa akwai buƙatar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa su ci gaba da gabatar da tallafi domin ganin an samu magungunan rigakafin cutar ta corona da za su wadatar da dukkanin al'ummar ƙasa kasar francisco siotono jose madera wakilin shugaban hukumar kungiyar tarayyar afirka na musamman a somaliya kuma shugaban tawagar kungiyar tarayyar afirka a kasar ya gabatar da nashi rahoto ga kwamitin tsaron majalisar Dinkin duniya da a ciki ya yi gargaɗi kan barazanar kungiyar ta'addanci ta alshabab yana mai cewa akwai tsananin buƙatar tallafawa jami'an tsaron somaliya a fagen wanzar da tsaron kasar madera ya ƙara da cewa ci gaba da ƙoƙarinmu a fagen gabatar da taimakon sake gina jami'an tsaron kasar da karfafa su domin cimma manufar da ake son kaiwa gare ta a somaliya yana da mahimmanci kwarai da gaske idan har muna son kiyaye nasarorin da muka cimma a baya da kuma cimma nasarar shirin mika ragamar tsaron kasar ga gwamnatin somaliya kamar yadda yake a cikin kuduri mai lamba 2568 a bangaren siyasar cikin gidan kasar kuwa an sake gudanar da zaman tattaunawa tsakanin gwamnatin tarayyar kasar da gwamnatocin larduna bayan dambarwar siyasar da ta kunno kai a kasar a cikin watan afrilun da ya gabata bayan da majalisar dokokin kasar ta kada kuri'ar amincewa da bukatar ƙarin wa'adin shekaru biyu ga shugaban kasar da na majalisar dokokin kasar kuma shugaban kasar abdullahi farmajo ya rattaba hannu kan daftarin kudirin da hakan ya zame doka lamarin da ya janyo kace nace a ciki da waje wajen kasar har ila yau dambarwar siyasar ta janyo rabuwar kan jami'an tsaron kasar tare da bullar sojojin sa kai a sassa daban-daban na kasar tare da dauki ba daɗi tsakanin su james wan wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a kasar somalia ya sanar da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa bayan matsin lamba majalisar dokokin kasar a ranar ɗaya ga watan mayu ta yi watsi da dokar zaɓe na musamman a matakin tarayya bisa buƙatar shugaban kasar tare da baiwa firayim ministan kasar damar jagorantar gwamnatin tarayyar kasar da tattauna batun shirya zabuka a kasar da kuma kokarin sake hada kan jami'an tsaron somaliya gami da tattaunawa da gwamnatocin lardunan kasar a nashi bangaren minista mai kula da harkokin siyasar waje da alakar kasa da kasa a somaliya muhammad abdulrazak ya bayyana cewa batun gudanar da zaman tattaunawa domin cimma matsaya daya ba abu ne mai sauki ba lamarin da ke nuni kan muhimmancin samun daidaiton baki kan duk wani mataki matakin da za a ɗauka a ƙasar yana mai jaddada cewa rashin samun daidaiton baki kan duk wani matakin da za a ɗauka zai janyo taɓarɓarewan tsaro a somaliya da rushewar cibiyoyin gwamnatin ƙasar abdulrazak ya ƙara da cewa a halin yanzu al'ummar somaliya sun cimma daidaiton baki kan gudanar da zaɓuka cikin 'yanci da inganci a duk faɗin ƙasar don samun ci gaba a ƙasar somaliya muhammad abdulrazak ya jaddada buƙatar jan ragamar shugabancin ƙasar ta hanyar zaɓuka a duk faɗin ƙasar cikin 'yanci da gaskiya wanda hakan ne za a samu haɗin kan ƙasa da karɓaɓɓiyar gwamnati a tsakanin 'yan ƙasa da abokan somalia domin samun damar bunƙasa ci gaban ƙasar. Tun a ranar 12 ga watan Afrilu ne shugaban ƙasar Somaliya Muhammad Abdullahi Farmajo ya rattaba hannu kan daftarin ƙudurin da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka kaɗa ƙurar amincewa da shi kan ƙarin wa'adin mulkin sa da na majalisar na tsawon shekaru biyu masu zuwa bayan da wa'adinsu ya ƙare a watan Fabrairun wannan shekara amma majalisar dattijan kasar ta nuna rashin amincewarta da shirin lamarin da ya janyo bullar rikici a kasar musamman rabuwan kai tsakanin manyan jami'an tsaron kasar sojoji da 'yan sanda inda wasu bangaren suka goyi bayan gwamnati yayin da wasu kuma suka goyi bayan 'yan adawa kuma kowane bangare ya girke rundunarsa a birnin magadishu fadar mulkin kasar tawagar majalisar ɗinkin duniya a somaliya ta nuna tsananin damuwarta kan yadda aka samu rabuwan kai a tsakanin jami'an tsaron kasar ta somaliya don haka ta fitar da bayani bayanin cewa yin amfani da jami'an tsaron kasar wajen kare manufofin siyasa abu ne da ba za a taba aminta da shi ba a gefe guda kuma tun bayan da shugaban kasar somaliya muhammad abdullahi farmajo ya rattaba hannu kan daftarin kudirin neman karin wa'adin shugabancinsa da na 'yan majalisun kasar shugaban majalisar dattawan kasar ta somaliya ya furuci da cewa matakin da majalisar wakilan somaliya ta ɗauka na goyon bayan karin wa'adin shugabanci a kasar ya saba doka kuma ba a gabatar da daftarin kudirin ga majalisar dattijan kasar ba lamarin da ya saba wa tsarin tabbatar da sabuwar doka a kasar shugaban majalisar dattijan ya kara da cewa matakin bangare guda da majalisar wakilan kasar somaliya ta dauka na amincewa da kara wa kanta a lokacin shugabanci zai iya janyo matsalar taɓarɓarewan tsaro a kasar da barazana a bangarori da ba a taɓa tsammani ba kamar yadda matakin zai kara janyo matsalar dambaruwar siyasa kan batun zaɓukan kasar sakamakon yin hawan kawara ga dokokin kasa sakamakon haka shugaban majalisar dattijan somaliya ya jaddada yin kira ga shugaban kasar muhammad abdullahi farmajo da 'yan majalisun wakilan kasar da wa'adin shugabancin su ya kare da su ɗauki matakin hanzarta komawa kan teburin tattaunawa da sauran bangarorin kasar domin cimma matsaya mai ɗaurewa da za a samu amincewar 'yan ƙasa a gefe guda kuma bayan da wa'adin shugaba muhammadu abdullahi farmajo ya kawo ƙarshe 'yan adawan somaliya suka fara ɗaukar sa a matsayin shugaba marasa halacci kuma kan kan iya janyo cikas ga wani kokarin gudanar da zaman tattaunawa a tsakani domin samun fahimtar juna sakamakon haka kasashen duniya a wannan lokaci suka fara gudanar da kiraye-kirayen ganin an gudanar da zabuka a somaliya cikin hanzari kasar amurka da ta kasance cikin kawayen somaliya na gaba-gaba ta gwada rashin jin daɗin ta kan matakin ƙara wa'adin shugabancin kasar sakamakon haka sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya fitar da bayani da a ciki ke bayyana cewa cewa ƙara wa'adin shugabanci lamari ne da zai haifar da rabuwar kai mai tsanani a gwamnatin tarayyar somaliya da kawo cikas a ƙoƙarin da ake yi na aiwatar da gyara a harkokin siyasar ƙasar da haka yake matsayin sahun gaba a ƙasar da kuma wajen ƙawayenta da sauran ƙasashen duniya kuma matakin ƙara wa'adin zai zame matsala da zai janyo kawar da hankali kan muhimmancin da aka baiwa yaƙi da 'yan ta'addan ƙungiyar al-shabab mai alaka da ƙungiyar al-qaida har ila yau anthony yankin ya yi gargadin cewa wannan sabuwar doka ta kara wa'adin shugabanci za ta tilasta wa gwamnatin amurka sake yin nazari a alakar ta ta musamman da gwamnatin somaliya da kuma ɗaukan duk matakan da suka dace kanta ciki har da sanya takunkumi da hana jami'an somaliya izinin shiga ƙasar amurka saboda matakin da suka ɗauka na neman rusa matakan zaman lafiya da tsaro a ƙasar ta somaliya a nata bangaren ƙungiyar tarayyar turai a ta bakin babban jami'i mai kula da siyasar harkokin waje da tsaro tsaron kungiyar joseph borrell ta bayyana cewa wannan mataki da shugaban kasar somaliya da 'yan majalisun wakilan kasar suka ɗauka zai iya janyo rabuwar kai a kasar tare da janyo jinkiri a ci gaban somaliya gami da haifar da matsanancin barazana a kokarin wanzar da zaman lafiya da sulhu a kasar da makwabtanta. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. da masu rare da haka muka kashe dukkanin abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu to amma kuma inda kun da shirin ku biyo mu zuwa an jima a mu na rana inda zan sake kasancewa tare da ku da wasu sabon shirye-shiryen kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka shi ne kan kama ni da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.